Sau biyu jere da juna ambaliyar ruwa ke ruguza gidajen al'ummar ƙauyen Bargo ta gundumar Baliyara, lamarin da ake alakantawa da rashin dacewar filin da aka tsira garin tuntushe. Sabili kenan ƙungiyar Qatar Charity ta yanke shawarar gina wani gari sabopul mai gidaje ɗari da nufin kawo ƙarshen wannan matsala, kamar yadda za a ji ƙarin haske daga bakin Adamu Giwa, ma'aikacin Qatar Charity a nan Nijar. Gidaje ne wanda kowane an yi mishi ginin shi kuma cikin gidajen nan an samu shi gadaje da Abin abinda mutum zai zuwa da shi cikin gidan nan shine ka da abincinka amma duk abin da yake na rayuwa da ruwan shanka da wurin kwanci da tabarma da gaza da komi an haɗa shi waɗannan magidancin ɗari kowane yana samun su bayan wannan kuma an yi gidan likita bayan wannan kuma lakwal kuma an an sabunta akwai kalasoshi akwai bibliotek akwai kuma wuri na na koyon kamfuta na, na informatik lantarki da an ka samu na, na rana duk garin da gidajen likita da lakwal becin wannan kuma gidan gona wanda an ka na eka tara wanda ana yin noma kuma ana koya ma manoma aiki abinda an ka huddo kamar na albarkacin gona akwai na'urori wanda wurare da muka shirya wanda za a sarrafa su a yi amfani da su. Ministan cikin gida Bazu Muhammad wanne ya jagoranci bikin damka waɗannan gidaje a hannun waɗanda aka yi domin su ya jinjina wa wannan kungiya saboda a cewarsa ta yi abin da ya kamata ta kororinta su yi koyi da shi. Kaga wanda ya samu wannan gidan bayan da ya hito daga bukka koko gidan laka lalle rayuwar shi ta sake. Banda wannan kuma kaga masallacin na zamani shi ma wa'annan abubuwan da aka yi suna aiki ne da energy solar sun sake ma al'umma wannan garin rayuwa gaba ɗaya alhamdulillah kenan dama ce na samu in ma gwamnatin katar godiya in ma katar shariti godiya kuma ina kira duka irin ƙungiyoyin nan da suke zauwa nijar suke aiki su ɗauki koyi gare su su yi irin wannan aikin mai babban amfani. Farin ciki baya misaltuwa a wurin mazaunan ƙauyen Borgo da ke ɗaukar bikin damƙa waɗannan gidaje tamkar wata ranar sallah. Sai ni Isufu na daga cikin waɗanda ke morar wannan tallafi. Aiki sabu da gwamnawa kan irdu Ya ce ina godiya da muka samu wannan alheri a cikin garinmu. Ina yi wa Allah godiya kuma ina gode wa waɗanda suka yi dalilin samun wannan taimako. mun yi murna sosai. Alhamdulillah mu abiyar irga. A watan Mayun 2017 ne kungiyar Qatar Charity ta kaddamar da wannan aiki da ke matsayin na gwaji wanda kuma aka bayyana cewa ya laƙume miliyan 1,200 na sefa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.